a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake sauraron ku a cikin wannan shiri mai suna fatawar musulunci kamar da kuka sani shirin fatawar musulunci shiri ne da ke baku dama domin ku turo tambayoyi akan abubuwan da suka shige muku duhu a cikin addinin musulunci suna na Idris Idris kuma kamar da kuka sani muna tare ne da a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bari mu je ga tambayoyin da muke da su kai tsaye tambayar da za mu fara da shi yana tambaya ne shi malar da Allah yana neman ƙarin bayani ne akan kalimatu shahada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته فاقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام neman ƙarin bayani dangane da kalmar shahada kuma ana cewa kalmatai shahada wato kalmomin shaidawa guda biyu shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita wannan kalma dukkan annabawa da ka sani Allah subhanahu wata'ala ya aiko su a doron ƙasa to makasudin aiko su kenan shi yasa kowane annabi a lokacin shi idan a lokacin annabi ibrahim na in an ce la ilaha illallah akan ce wato annabi ibrahim rasulullahi ne haka zamanin annabi nuhu ake cewa la ilaha illallah sai a ce nuhun rasulullahi ne dan sako ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala abinda yasa ake ce mata kalma ta shaidawa shine ana so mutum ya shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala to ba a so baki ya shaida zuciya ba ta shaida ba ana buƙatar yadda harshe ya kirari ya shaida zuciyar ta shaida daga lokacin da baki ya shaida kalmar amma zuciya ta ƙudurci saɓanin abin da bakin yake shaidawa to daga nan ne kuma munafunci yake shigowa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake idza ja'a kal munafiquna idan munafikai suka zo wajen annabi Muhammad kalu suka ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa kai dan sako ne daga gurin Allah kaga baki ne yake shaida sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu ai tana kafin ma su faɗa Allah ya san kai annabi ne daga gurin Allah amma wallahu ya shahadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida su munafikai kariya suke to kaga in baki ya faɗa zuciya ta kudurce abinda baki ya faɗa to daga nan munafinci yake shigowa shi yasa Allah ya faɗa su munafikai yace ya kulu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abu a bakin su wanda ba shi bane a zuciyar wannan shaidar ba a buƙatar irin wannan shi yasa malamai suka ce ita wannan kalma ta shahara tana da mukulli kowane mukulli kuma za ka samu yana da haƙoran da in an sa su ya yi daidai da kwaɗan sannan yake buɗewa idan aka sa mukulli bai yi daidai da kwaɗan ba wajen haƙora za ka ga ba zai iya juya kwaɗan ba ya ainihin wato buɗe ta wannan shine ne bayani a takaice shi yasa ƙarƙashin wannan wasu malamai suke faɗa cewa la ilaha illallah tana da sharaɗi guda bakwai zuwa tara na farko wanda ya faɗe ta ana buƙatar sai an samu al'ilmu wato ilimi al-munafi lil jahl wanda yake ko jahilci ka faɗi kalmar to kuma ka san me ka faɗa kar ya zama to kana furta kalma kuma baka san me kake faɗa ba shi yasa wani malami yake faɗa yake cewa a da wanda ba musulmi ba suna ɗauke da sanin ma'anin kalmar shahada sama da wanda suke da awar musulunci a yanzu domin wasu sun kwammace a baya da su faɗi wannan kalmar gara su bar duniya saboda sun san idan suka faɗi ta abin da kalmar take ƙunshe da shi domin daga lokacin da ka ce la ilaha illallahu ka kore bauta ga kowa illallahu isbati ne ka tabbatar da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai shi yasa wajen wadda suke kaddara cewa a ce la ilaha maujudun illallah malamai suka ce wannan kuskure ne ba daidai bane sai dai a kaddar la ilaha wato haƙƙun illallah ba wani abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk abinda wasu suka bauta mu wanda ba Allah ba banna bauta ce ta banna to sai an samu al-ilmu al-munafi lil jahali ilimin da yake kore yayin ci kana faɗa kalmar shahada ba ka san ko mai ta kunsa na ma'ana mm. faɗar wannan kalmar da rashin sanin abin da ta kunsa na ma'ana kake sa ka ga mutum gashi yana furta kalmar shahada kuma zai iya faɗuwa ya mawanin Allah su sujjada da yake nan mm. sannan sai an samu al almanafil shak wato tabbas wanda yake korewa kokonto in mutum ya faɗa kalma amma ba shi da tabbas a kanta yana kokonto akwai matsala gaskiya sannan sai an samu alƙabul almanafil rad karɓa wanda yake kishiyar karɓa shine mayar da abu mutum ya karba duk abin da kalmar ta kawo da abin da yake kunsha da ita ya zamanto a shirye kake karɓe shi sai ne an samu al'inqiyadu wato jawuwa almanafi littar wanda yake kore barin abu sannan sai an samu ainihin wato al-ikhlas tsantsanta Allah ga ibada wanda yake kore shirka ga Allah subhanahu wata'ala sannan sai an samu as gaskiya almunafil kad wanda yake kore ainihin wato ƙarya in mutum ya faɗi kalman ya zamanto ya faɗi ta ne ba da gaske yake ba kaga akwai matsala a nan ƙasar ka ga da sanda ake zaune da wanda ba musulmi ba ta wasu da ku da yadda suka ji musulmi duk lokacin da in abu ya faru ko ya ce inna lillahi ko ya ce la ilaha illallah sai ka ji su ma ya zama musu jiki ta hanya abu sai ka ji sun ce la ilaha illallah to kaga tunda ba suna faɗa ba ne <laughs> da niyyar cewa mm. ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah wannan la ilaha illallah amma za ta zama da su su zama mm. sannan akwai al-muhabbatu al-munafi wato al-munafiya wa huwa al-bughd wato so wanda yake kore yayya shine son abuta ita wannan kalmar da kuma kin akasin haka wannan dai yana daga ciki a tattace kenan na mu je ta gaba na'am sai tabbata ta gaba daga rahilatu tanko tana tambaya ne shi wai ana ta gana cewa zubar da yawa a banɗaki wai ba shi da kyau to shi ne ke so ta je wai shi malam wannan faɗin Allah ne da manzansa ko kuwa al'ada ce a to zubar da yawo ba ana zubar da abin da ya fi yawan ba a bayan da yawo da bayan gida da ake zuwa a je a yi bayan da fatsari wanne ne ya fi ba malamin da zai ci yawo na jisa ne ko majina gaya dai kawai sai dai a ce kazanta ne duk sanda aka zubar da su a guri ana bukatar a sau da aka gaskiyar magana ban san wannan karatun ba na cewa ba kyau a zubar da yawo a bayi don ana zubar da abin da ya fi yawun a bayi shine ainihin wato bayan gida da kuma makamantan saboda haka wannan karatun ban san shi ba gaskiya wanda suka ce ba kyau to ana bukatar sai sun kawo dalili ba haka kawai mutum zai zo ya dinga magana addini ba sai ka ce ruwan sama na'am na'am sai sai na biyu shine tana tambaya ne akan cewa tana da yarinya sunanta Fadilatu amma an rada sunan ne da an rada mata suna ne Fadila sai wani kanin mahaifinta ya shigo ranar suna yana faɗi cewa fadila ba ta da wata ma'ana sunan sai dai falila ne haka haka aka naɗa sunan yanzu haka tana zuwa makaranta kuma malamanta tana faɗa mata cewa ba sunanta ba falila ba ne fadila ne to shi ne ita ta matsa mata ta rasa yadda za ta yi to shi take neman gaskiya wannan magana akan cewa ya yake don tana da tun tana cikin rudani ai ba wani rudani a kai wancan sunan da su suka sa na farko fadila shine daidai wannan sunan da ya ji ya sa falila ba daidai ba ne kuskure ne ya saba matsa'ida ta tijiri ka sa ko mutanen da ba sa so a yi abu daidai ko saboda kada a ce an koyi yan izala inda ka san matsalar ta ce tawidi da makarijin huru ai ahli sunna su ne suka zo da ita ta ko karatun qur'ani ba a farkata ake ba mm-hmm. kaje mutum ya zo yana karatu ya ce fan da ne mace min wa faralin ko kaje mutum ya ce man dallazi yuqulillah qararan hasana kaga duk wannan ba daidai ne ko irin su wo da kararan kaga o oh, da daga dalan ne ba mm. amma wai saboda kada ya faɗi dalin ɗin da kyau mm. ya ce dalan ne kama da in izala sai ka ja ce o oh, da daga rara mm. bukhari muslim ka ka'un ne amma wani kar ya faɗa ya daidai da yan izala sai ce buhari wanda kuma ba daidai ba ne a gane saboda haka yadda suka sa a farkon cewa fadila wannan shine sunanta kuma shi ne abin da ya dace da ka'idar larasi da juwidi wancan da ya zo ya ce falila ya mai da dalin din ta koma alamin ba daidai ya ba kuskure Allah ya sa dace to sai kai ta gaba ah, yana tambaya ne malami ne na sallar ne sallar kasar azhar da al'asar ko da muka isa garin da za mu je um, lokacin sallar la'asar bai riga da yayi ba to shi malar zan ƙara yi ne ko yaya ba zai yi ba ai dama matafi ya halatta a gurin sai takti idan zai sallar la'asar azhar lokacin sallar la'asar ba ce ba inda sallah ta kama shi ke janyo azhar din ne da haka in yanzu ya je wani gari ba za a ce to sai ya sake yin sallar la'asar din saboda ya yi ta lokacin tafiya ne ba saboda haka shi ba komai a kansa ba sai ya sake ba na'am na'am sai tambaya ta gaba daga salisu daga tudu wada nan jihar kaduna yana tambaya ne da allah malam menene hukuncin masu zagin shugabanni to shi shugaba ko ba shugaba ba kowa ma bai kamata a zage shi ba saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riga ya hana ya ce la na ahadan karka zagiwa karka zagi kowa kuma mun sha faɗa a ciki a gurin karatuttukan mu da dama muna faɗar haƙƙin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora wa shugabannin su kiyaye da kuma haƙƙin da Allah ya ɗora mabiya akan shugabanni su kiyaye saboda haka ko ba shugaba ba ko ma waye bai kamata a zage shi ba dan annabi muhammad ya hana ya ce la a ahadan kuma annabi ya faɗa ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne saboda haka wanda suke zagi bai kamata su yi zagi ba amma wani abu ne aka yi mutum a fahimta sai ke ganin wannan abun ba daidai ba ne ya magana a kansa wannan kuma babinsa daban amma dai zagi kan ko tsinuwa ko la'anta to wannan gaskiyar magana ba daidai ba ne mutane su nisance shi na sai tambaya daga ba daga salisu daga abuja yana tambaya ne da Allah mala ina da budurwa wadda nake so na aura amma iyaye iyayenta sun ki su bar ni na aure ta saboda wani abu da ya taba hada mahaifina da su har ya kai ga mahaifiyarsa ta rantse cewa idan ta ce sai ta aure ni za ta in ta ce sai za ta in ta ce sai ta aure to sai ta biya ta shayarwar da ta yi mata kuma malam muna son juna to malam da Allah yaya za mu yi abin da ya kamata ka yi shine kai hakuri ka nemi wata wannan ne shine shawarar da zan baka domin ko an yi auren ina tabbatar masa sai matsaloli sun biyo bayan da su ya kwammace dama ba a yi ba saboda haka ya taimaki yarinyar taimakon da zai mata taima mahaifiyar biyayya tunda ce wanda ita mahaifiyar ta yi ba za ta aure shi ba ba saban Allah ne to tunda ba saba ma Allah ne ya taimaki yarinyar ce haƙuri ce mu mama ta biyayya in yana so ta gama da duniya lafiya shi kuma ya haƙura ya je nemo ta idan yana son zaman lafiya shi shine shawarar da zan ba shi kawai na sai tambaya ta gaba daga safiya safiya da mustapha tana tambaya ne malam ne hukuncin wacce hailata ta tsaya kafin ta yi wanka jalaba ya kara kaba ta wacce wanne ne za ta fara yi a cikinsu to wannan matsala akwai sabani a kanta wanda suke ganin akwai attadakul wani zai iya shiga cikin wani akwai wanda suke ganin idan irin wannan matsala ta faru kowanne sai an yi masa mai wankansa daban ko da ko sigar iri ainihin wato ɗaya ne ya auku a lokaci ɗaya na akwai a akan wannan wallahu a'alam na sai tambaya daga mariya daga jos tana tambaya da allah malam menene hukuncin namijin da ya fi fifita matarsa akan mahaifiyarsa to namijin da ya fi fifita matarsa akan mahaifiyarsa wannan ana ce masa tsoron zai iya gamawa wato zai iya samun matsala ya fita daga duniya ba lafiya lau ba kuma yanzu babban tsoron da ake ji masa idan mahaifiyar tana da rai ta yi kokari ya gyara kuma ita matar in ta kirkice bai kamata ta yi yaddarwa kanta ba mijin da take zaune ya fifita ta a kan wadda ya haifa domin tabbas ko dai yanzu ko kuma nan gaba amma wallahi in ba tuba ya gyara ba sai ya samu matsala sai ya zo duniyar ba daɗin zai ji ba kuma duk abin da ya tasa a gaba zai a rayuwa wallahi sai ya felo a kan shi ba zai samu yadda yake so ba kafin kuma ya ji lahira ya tarar da abin da zai tarar na matsaloli saboda haka yi kokari ya gyara kuskure ne domin ko me zai matsuwar shi na gata da taimakonta da waye ta gama da shi tunda ita ta kawo shi duniya shi bai sai kawo ta duniya ba sau da haka duk ɗana kirki kokari yake raba da iyayensa lafiya musamman iyaye mata da annabi ya nuna haƙƙinsu ya ninku har kaso uku sama da ainihin wato na uba wannan shi ne allah ya sa mu dace na'am sai sako na gaba daga muhammad abu fatima yana tambaya ne mana da allah mai hukuncin wanda yake dangana ƙarya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam jingina ƙarya ko da zuwa ga mutane ne ga magari ba ta da kyau ballantana kuma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa shi yasa annabi ya ce duk mutumin da ya min ƙarya da ganganto ya zaɓi inda zai zauna a wuta ga ƙarere nan yanzu suna yawa ba ma a annabi ƙarya ba a yanzu wani ne kawai zai minki ya ce annabin yana zuwa gurin shi wani ma ya ce har da mala'ika da jibrilu wani ma ya ce ɗazu-ɗazun nan ma'aiki ya zo suka ci shinkafa da wake da ka zo da wuri da ka same su suna ɗiba shinkafa da wake saboda rena mutane da kuma rena addini wannan ba daidai ba ne kuskure ne shi yasa in kana karanta littattafan da ake lissafa gima-giman laifuffuka za ka ji ana daga ciki akwai karyata ko yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama karya ba daidai ba ne kuskure ne allah ya samu daji na tambaya ta gaba tana tana da kamanni da wanda ka ansa sakon daga isa muhammad kano yana tambaya menene hukuncin menene hukuncin mutumin da yake yake menene hukuncin wanda yake karya akan abin da ba zai iya ba kuma yana nuna zai iya to abin ya kasu gida biyu hmm. na farko ako wanda dama a zuciyarsa ba zai iya abu ba kuma zai wa mutane alkawari zai to wannan bai dace ba gaskiya mutum ya ji tsoron Allah kuma ko da ɗan siyasa ne kai kuma wani irin mukami kake rike da shi mutane suna neman abu to ka faɗa musu gaskiya ka faɗa musu matsayinka ko mai gida ne da iyalai shi shi ya kamata ya faɗa musu gaskiya a mu'amalarsa da shi na biyu kuma akwai wanda za a zo neman abu a gurinsa yana kyautata zaton abin zai yiwu saboda wani tsammani da yake da shi ya sa ba mutane lokaci da rana ana bi shi yana ganin abin zai yana ganin abin zai yi to wannan kaga shi kuma babin sadaka to idan irin wannan ne to wannan babin sadaban niyya ita ce take determining mutum ya zamanto yana da matsayi na lada a gurin Allah ko yana da matsayi nawa na zunubi an zo neman abu a gurin shi shi ma ya tafi neman wani abu yana kyautata zaton abin zai samu kafin lokacin da mutane masu alkawari a zo sai a zo ba a samu ba ya sake ɗauka yana ganin abin zai tabbata abin bai tabbata ba kaga wannan babin shi babin shi daban Allah ya sa mu dace na'am sai tambaya ta gaba yana tambaya idan Allah malam da Allah wa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fi so a cikin mutane an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kafi so yace a cikin maza ya fi son sayidi abubakar sama da kowa a cikin mata fa ya ce ya fi son da na aisha Allah ya kara mata yadda wannan in kuma a cikin gidan shi ne kaga akwai suna na fatima da makamantansu amma dai wannan shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ainihin wato fada haka aka tambaye shi ba kafi so ya ce sayyidi abubakar saboda ya yi maganganu a kansa sai da ya faɗa kafin ya rasu kafin ya rasu sai da ya ce kowane mutum da ya mana alheri sai da muka saka masa amma abubakar shi mun bar sakamakonsa sai dai idan an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa to saboda haka a kuma shi ne wanda Allah ya kira shi ya ce sahibihi a ƙur'ani abokinsa duk sahabbai ba wanda qur'ani ya kira ya ce masa sahibi sai sai na abubakar Allah ya kara masa yadda wannan shi ne amma annabi ya lissafa mutane da dama cewa yana son wani yana son wani sannan a dunkule yana son matansa a dunkule yana son sa a dunkule yana son wa yana son ainihin wato sahabbansa wannan shi ne na'am sai tambaya ta gaba daga abdullahi daga jos yana tambaya ne ah, malam yana hukunci wanda ya shigo masallaci ya samu ana sallar azahar a lokacin da ya shigo ya samu ana raka'a na biyu ne an yi tahiya an taso raka'a ɗaya ya samu bayan barka ɗaya ya samu sai alwalar liman ya karye da lima kuma ya tashi jawowa sai ya jawo shi wannan wanda raka'a ɗaya ya samu to malam yaya wannan zai yi sannan wata matsala ce doguwa da za ta ɗauke mu dogon lokaci na ziyari amma zan masa ishara zuwa ga littafin da ya kamata ya kokari ya duba shi ne littafin dau'ul musalli na shek malam abdullahi gundu da ya beci ɗari biyu da wani abu don wake matsalolin da suke da alaƙa da sallah da irin waɗannan masail ɗin idan ta ainihin wato cika da kuma guri goma sha wani abu mm. da ya faɗa akwai inda sallar liman take lalacewa ta mamu ba ta lalace ba ko inda sallar mamu takan lalace ta kaza kaza duk wannan bayanan sun yi yayi su amma insha Allah in akwai buƙatar watakila nan gaba mu bude matsalar hmm. dangane ga wancan littafin za iya bude amma dai yanzu na ishara zuwa ga littafin da ya kamata a duba na'am sai tambaya ta gaba malam menene hukuncin mutumin da yake yawan zato zato wani iri ai zato iri biyu ne akwai zato mai kyau akwai zato mara kyau idan mutum Allah ya taimake shi yana yawan kyautata zato ga mutane kaga Allah ya taimake shi ko kuwa mm. yana yawan kyautata zato ga Allah ai Allah ya taimake shi abinda ba a so shine mummunan zato shi yasa kaga hadisa ta iske da ta faru wato yin kirkiran ƙarya ga matar annabi Muhammad cewa ta yi zina. Allah subhanahu wa ta'ala cewa walaula isami ita mohu Me yasa lokacin da kuka ji labari banda mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ba ku yi zato na alheri ga mu'mine maza da mu'mine mata ba. Me yasa ba ku yi haka ba sanda kuka ji wannan matsala? Me yasa ba ku yi ba? To da haka shi yasa zaka ga a babin mu'amala ake so da mata da miji da shugaba da wanda ake shugabanta da yaro da mai gidansa mu gina mu'amalar mu a rayuwa akan abu guda biyu na farko kyautata wa juna zato na biyu ba da uzuri to idan ana ba juna uzuri ana kyautata wa juna zato to rayuwa za ta tafi ba tare da samun matsala ba amma duk lokacin da mummunan zato ya yawa cikin mutane rashin ba da uzuri ya yawa to komai wallahi sai ya lalace kuma Allah ya samu dace na'am sai tambaya ta gaba daga Muhammad Ahmad ya ce da Allah mala ina so ta yi min bayani ne akan hukuncin matar da take da aure kuma tana zina in an faɗa mata gaskiya sai ta ce ana sa mata ido ko kuma ta ce ai Allah gafuru rahim ne yadda ta faɗa cewa Allah subhanahu wa ta'ala gafuru rahim ne haka abin yake kuma wannan shine abin da malamai suke cewa kalimatu haqqin yuradu biha al-batil mutum ya faɗi kalma ta gaskiya amma kuma ɓanna yake nufin yawa fiye da ita na farko dai ita kasancewar ta matar aure tana yin zina ta sanin maciyar amana ce sannan kuma mace da aurenta tana zuwa ta zina zinana daga cikin amononin da Allah subhanahu wata'ala ba zai bari ba sai an tafi lahira tun daga duniya sai ta ga sakamakon ya biyo ta na biyu da take maganan cewa an sa ido sa idon mutane magana kawai suke yi amma akwai mala'iku wanda ya fi sa idon mutane da suke yi wanda mutane ba su san dawa dawa ta yi zina ba kuma zina nawa ta yi ta ina da ina ta yi mm. amma mala'iku su suna nan sun san adadin zina da ta yi kuma sun san dawa dawa ta yi zina kuma akwai lokacin da za a fito mata da shi na uku idan tana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ga rahim to ita wani alƙawari suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala cewa za ta mutu in ta je lahira akan saman zai mata gafara wani alƙawari take da shi wani tabbas take da shi za ta mutu ne ƙarƙashin mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ko dai in ya ga dama ya yafe mata ko in ya ga dama yi mata azaba akan wanne ta sani za ta je da haka Allah madaukakin sarki yake afa aminu makarallahi yanzu kun amincewa makaru na Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ta laifi ya dogara da irin wannan yana ganin ai Allah mai kaza ne Allah ya ce fala ya amanu makarallahi ba wanda yake amincewa irin wannan illa alqawmul khasiruna sai mutanen da suke tababbi ne da ka wayannan kalmomin da suke fita daga bakinta mm. alama ne na tabewa da hasara ta lahira idan ba tuba ta ba Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin na'am mala sai tambaya ta karshe a yana tambaya ne shi yana yana azumi sai mafarki kuma ya yi jima'i to azumin sa nan ko eh, ba komai ba mafarki ba a cikin mm. watan ramadana mm. wanka kawai zai ci gaba da azumin sa ba komai abin da ya shafi azumin ko azumin na nafila ne eh, ko azumin na nafila ne ko na farilla ne ba komai na'am eh. to anan zamu takaita a wannan mako sai kuma mako mai zuwa Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma da wanda suka sada mu da ku baki daya amma da dan malin da yake zuwa yake ansa tambayoyi ni idris idris nake cewa ma da mako mai zuwa don jin mu dauke da wani sabon shirin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh